kin ga wani sabon challenge da ake yi na alcohol me kuma haka a mana Gine. giya musulunci ya hana ta'ammali da giya ta kowane fanni kuwa ni kuma tiktok ya halatta min ita Assalamu alaikum jama'a suna na Sodili kamar yadda kuka sani. Ku kasance tare da mu a YouTube channel ɗinmu mai suna yan soja concept kada ku manta ku danna subscribe da alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun fara dora muku wannan shiri mai taken yan tiktok